Hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger a tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa wasu maniyata aikin hajjin bana su 120 da suka fito daga ƙaramar hukumar Boso ba za su tafi aikin hajjin bana ba daga jihar. A wani taron manema labarai da shugaban hukumar jin daɗin alhazan jihar wato tsohon babban jojin jihar mai shari'a Jibril Indajo ya ce sun ɗauki matakin hana tafiyar alhazan ne saboda jami'in ma'aikatar kula da harkokin alhazan ƙaramar hukumar ta Boso, wato Alhaji Ahmad Bala Barkuta, ya arce da Naira miliyan 32 daga cikin kuɗaɗen da maniyatan suka biya domin tafiya aikin hajjin banan kuma ya yi ɓatan dabo. har ya zuwa wannan lokaci ba a san inda ya shiga ba, a saboda haka mai shari'a Jibril Indajiwo ya ce alhazan ba za su tafi ba har sai ƙaramar hukumar Boson ta biya waɗannan kuɗaɗe kafin lokaci ya ƙure kamar yadda ya yi ƙarin bayani. alazai yanzu dai shawaran da muka yi ba za su samu tafiya yanzu ba sai boso loka gama da wanda ya kawo wannan mutum cewa shine zai saya ma alazai sai ya kawo mana kudi mu in kawo kudin ya ba mu kudin mu shikenan sai alazai su tafi to babu shakka dai wannan jami'in alhazai na karamar hukumar ta boso Alhaji Ahmad Bala Barkuta ya yi layar zana, amma na kira sakataren mulki na ƙaramar hukumar Boson Alhaji Umar Sanda Aliyu, inda na tambaye shi kowane hali ake ciki yanzu dangane da wannan al'amari. Duk inda muke tsammanin za mu gaishe, illa kawai daga gidan mutum ba mu same shi ba. Kuma tunai a waya na sami na trying kuma inda za mu je tiket wancan shi ya zo gaba daya shi gaba daya a shi eh babban abin da mutane ke mamaki anan shin in mutum zai biya aikin hajji shi APO shi ake zuwa a ba kuɗi ba banki ake kaiwa ba ya aka yi kuɗin suka koma hannun shi magana ke da nake ya ya samu access to cash ko a council level ko a nan abin da ba wanda ya bashi. Wasu na ganin kaman local government ne ta ari kudaden alhazan nan. Eh, ya abin yake? Wallahi talla babu shi. Wallahi wallahi ba ka taba gani na ba ba taba gani ka ba muna magana na waya amma confidence abin ba mu taba ganin abu haka ba to yanzu yanzu alhazan ku suna cikin wani hali yanzu me wani mataki za ku dauka game da su alhazan za ku ranta kuɗi su tahi kamar yadda ita hukuma alhazai take so ko ko ya za ku yi ne to sai ita jama ta mu ta yi magana to amma ka san halin da local government take a halin da ake ciki dai a ranar lahadin nan ne mai zuwa kamfanin jiragen sama na max air zai fara ɗibar maniyatan jihar Niger domin tafiya aikin hajjin banan a can ƙasar Saudi Arabia. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.